Sashen Hausa na muryar Amurka ke magana a kan mita 19,39 da kuma mita 60, sai kuma kilohertz 1,530 a matsakaicin zango. masu mu a jamhuriyar Nijar kuma za ku iya jin mu kai tsaye a tashoshin FM na rediyo amfani, sarauniya, fara'a, nomad, dalol da kuma niya. Haka kuma ana iya kama mu a duk inda ake a faɗin duniya ta hanyar sadarwar intanet a voa voahausa.com. masu sauraro assalamu alaikum usman ahmad kabara ne a shirinmu na safe tare nake kuma da grace alheri abdu daga nan sashen hausa na muryar amurka a washington dc da farko bari mu ji kanin labaran duniya. To Usman kimanin mutane miliyan ɗaya da dubu ɗari tara ne suka rasa matsugunansu sakamakon hare-haren kungiyar Boko Haram a nigeria An ba da belin Haman Amadu shugaban hamayyar jamhuriyar Nijar jiya talata bayan tsare shi na tsawon watanni biyar bisa zargin safarar jarirai zargin da ya ce bita da kullun siyasa ne. kana hukumar lafiya ta duniya ta sanar da cewa cutar ebola ta daina barazana a yammacin afirka kuma hadarin da take da shi ga kasa da kasa shi ma ya ragu to an gaida inar amal an bukaci gwamnatin tarayyar najeriya da su kara azama game da kwalejojin kimiyya da fasaha don inganta ayyukan fasaha ba yadda za a yi a ce certificate naka ne za a duba baka aiki za a ce ka shiga industry ne a baka aiki a goda in an ga cewa ka yi aikin sa doke ka an ga cewa kuma za ka iya ba sa ce ka wuce haka ne ya kamata yi ko ina a jihar taraba kuma wasu kabilu guda biyu ne suka yi rikici har da rasa rayuka da ya gani yaro din kawai sai ya sa ihu ya ce kafin nan sama suka tashi suka kare kansu a ihun da ya yi nan kawai su suna tashi suna miƙiya tsaye kawai sai suka ɗauke shi da bindiga kawai. to Allah ya kyauta sai kuma shirin mu na demokuraɗiyya a yau wanda sahabu imam aliyu zai kawo mana amma da farko bari mu fara da cikakkun labaran duniya. jama'a assalamu alaikum barkamu da asuba ga cikakkun labaran kimanin mutane miliyan ɗaya da dubu ɗari tara ne suka rasa matsugunansu sakamakon hare-haren ƙungiyar boko haram a najeriya galibi suna zaune a sansanai ko kuma gidaje da ke fama da cunkoso a duk faɗin ƙasar gwamnati ta ce tana shirin gina wa jama'a gidaje sai dai da dama suna ganin kamar ba za su ga wannan rana ba wakilin muryar amurka christian ya aiko rahoto daga garin maiduguri inda ya yi hira da john ali wani da ya kaurace wa gidansa a garin goza lokacin da kungiyar boko haram ta kai hari shekaru biyu da suka shige kamar har yanzu kuma har yanzu yana zaune a wani sansani a bayan maiduguri up to date these boko haram men are still on population they are stable ya ce har yanzu 'yan kungiyar boko haram dinnan suna kai har-hare kuma suna da yawa suna da karfi har kuma sun kafa sansanai a ƙauyukanmu saboda haka babu yadda za mu koma amma muna son komawa kungiyar ta lalata kimanin gidaje miliyan ɗaya da sama da azuzuwa dubu biyar bisa ga cewar gwamnati cibiyar agajin gaggawa ta ƙasa da ƙasa ta wato ta ƙasa ta so ta fara mai da mutane gidajen nasu bana sai dai kakakin cibiyar ya ce suna jira rundunar soji ta tabbatar babu sauran barazanar tsaro kwanan nan aka buɗe hanyar da ta haɗa babban birnin jihar da garin dabuwa wanda sojoji suka ce ba shi da wani hatsari sai dai farin kaya sukan jira ayarin sojoji su raka su zuwa kudancin jihar to ba mu san cikakken lokacin da za mu tafi ba sai dai fata mu idan gari ya gyaru allah yarda za mu koma shine addu'a mu kenan to sai dai garuruwan da aka samar da tsaro har yanzu suna kan kago misali an kwato garin micika da ke iyaka da jihar taraba wato adamawa shekara guda da ta shige amma an lalata galibin garin a faɗan haka lamarin yake a kusan dukan arewa maso gabashin ƙasar samar da tsaro dai shine mataki na farko sai dai sake gina wuraren da hare-haren kungiyar boko haram din ya shafa zai dauki lokaci mai tsawo an ba da belin hama amadu shugaban hamayyar jamhuriyar Nijar a jiya talata bayan tsare shi da aka yi tsawon watanni biyar bisa zargin safarar jarirai zargin da ya ce bita da kulli ne na siyasa makon da ya gabata amadu ya sha kayi a zagaye na biyu na zaben shugaban kasa da shugaba muhammadu isufu ya lashe domin wa'adin mulki na biyu da kashi 92 cikin 100 na ƙuri'un jam'iyyun hamayya sun kauracewa zaben abin da ya ba shi mai mulki na yanzu na jam'iyyar da ta lashe gagaruman nasara wani kakakin jam'iyyar hamayya ya ce zargin ƙage ne kawai aka yi amfani da shi aka kama amadu domin hana shi tasiri a zaben kakakin mai suna usaini salatu ya ce an kulle hamma amadu aka kuma hana shi yakin neman zaɓe yayin fama da rashin lafiya a lokacin yakin neman zaɓe kuma haka aka kai shi jinya ƙasar faransa kwana hudu kafin zaɓe zagaye na biyu an kama kusoshin jam'iyyun hamayya da dama tun daga watan yuni shekara ta 2014 bayan da 'yan sanda suka kaddamar da bincike kan zargin safarar jarirai daga Najeriya da iyalan attajirai suke yi a Nijar. Matar Amadu tana cikin wanda aka kama kafin daga baya aka sake ta. Ranar Asabar za a rantsar da shugaba Muhammadu Isufu domin wa'adin mulki karo na biyu na shekaru biyar. Hukumar Lafiya ta Duniya ta sanar jiya talata cewa cutar Ebola ta daina barazana a yammacin Afirka kuma haɗarin da take da shi ga kasa da ƙasa ya yi ƙasa. Duk da yake yanzu haka cutar ba ta barazana ga lafiya al'umma, jami'an hukumar lafiya ta duniya suna kira ga kasashen da cutar ta shafa su kula. Suka ce ana buƙatar ci gaba da yi wa waɗanda ke hulɗa da waɗanda suka kamu da cutar ko kuma masu fama da farfaɗowar ƙwayar cutar rigakafin cutar Ebola. abu mafi mahimmanci kuma shine ganin al'umma sun ɗauki matakin gaggawa nan gaba idan aka samu ɓullar cutar da kuma rage zirga-zirga a wuraren da cutar ta ɓulla hukumar lafiya ta ce har yanzu akwai waɗansu waɗanda suka kamu da cutar sababbi kalilan a ƙasar gini sai dai ƙasashen saliyo da liberia ba su sun shafe watanni ba su sake samun wani da ya kamu da cutar ba. kawo yanzu dai an samu mutane goma sha bakwai da suka kamu da cutar a ƙasar gini na baya-bayan nan shine wanda aka samu ranar goma sha bakwai ga wannan wata na maris kimanin mutane dubu goma sha ɗaya ne suka rasu tun da cutar ta bulla a watan disamba shekara ta dubu biyu da goma sha uku labaran na zuwa muku ne daga nan sashen hausa na muryar amurka a washington dc Hukumomin kasar Belgium sun sanar da rage adadin mutanen da aka kashe a hare-haren da aka kai a tashar jirgin sama ta Brussels da kuma tashar jirgin kasa zuwa 32 da suka hada da 'yan kunar bakin wake guda uku. tun farko jami'ai sun ce mutane 35 ne aka kashe an sami kurakurai ne sabili da kirga waɗansu mutane guda uku da aka yi sau biyu waɗanda suke da izinin 'yan ƙasa a ƙasashe biyu an tantance dukkan waɗanda aka kashe a tagwayen hare-haren da suka haɗa da 'yan asalin ƙasar belgium guda goma sha bakwai da 'yan ƙasashen ƙetare guda goma sha biyar bisa cewar wani da ake kira invan mesek wanda kakakin ofishin babban shine kakaki a ofishin babban mai gabatar da kara na kasar belgium hukumomi sun ce akalla mutane 90 har yanzu suna kwance a asibitoci sama da 40 kuma suna kan ɗakin da ake kira gobe da nisa a halin da ake ciki kuma amurka ta ce tilas ne a ƙara ɗaukar matakai dangane da musayar bayanan sirri a ƙasashen turai biyo bayan har-haren ta'addanci da aka kai a birnin brussels da aka yi asarar rayuka kakakin fadar white house a nan amurka josh ernest ya ce hare-haren da aka kai tashar jiragen sama da ta ƙasa a brussels matashiya ce kan mahimmancin bin diddikin bayanan leƙen asiri ya jaddada cewa amurka tana goyon bayan belgium yayin da take gudanar da wannan bincike. labaran sun zo muku ne daga nan sashen hausa na murar amurka a washington An yi kira ga gwamnatin tarayyar Najeriya ta ƙara azama a kan kwallejojin kimiyya da fasaha don inganta yanayin ayyukan fasaha. Wakilinmu Mustapha Nasiru Batsari ya aiko mana da wannan rahoto. Kwalejojin kimiyya da fasaha na gwamnatin tarayyar Najeriya sun buƙaci ƙarin kuɗaɗe daga gwamnatin ƙasar. ta yadda za su samu damar tafiyar da makarantun cikin walwala. Waɗannan makarantu dai na da matuƙar tasiri wajen koyar da ɗalibai ayyukan hannu na dogaro da kai da ba sai sun dogara da ayyukan gwamnati ba. A baya dai ƙungiyoyin ma'aikatun irin waɗannan makarantu sun sha tafiya yajin aiki saboda rashin kular da suka ce hukumomin Najeriya na nuna masu. Dr. Abubakar Abdul Zukogi shine shugaban kwalejin kimiyya da fasaha ta gwamnatin tarayyar Najeriya da ke garin Bidda a jihar Niger. yara ɗin za sun mun yaye su suna iya employing kansu ba sun jira sai sun samu aikin gwamnati ba. To saboda haka muna appealing to government a dey facing technical education don eh, in ba technical education gaskiya zai yi wuya a ce kasa ta ci gaba. kamar yanzu misali in a jami'a ne yanzu a ba jami'a kamar miliyan dari ta sai ka gama ba za su ba ta polytechnic ba sai a ba shi kamar miliyan talatin ta ka gama bambanci ya yawa bukata mu shine a dai kara mana a dai kara kudi da ake tura ma polytechnics da yake magana dangane da bambancin da ake nunawa wajen ɗaukar aikin gwamnati a tsakanin waɗanda suka ƙare karatun jami'a da takardar shaidar digiri da kuma waɗanda suka kammala kwalejin kimiyyar da fasaha da takardar HND ga abin da yake cewa. Don a kasashen waje maka ake yi, bayan da za a yi a ce certificate naka ne za a duba baka aiki, za a ce ka shiga industry ne a baka aiki a goda. In an ga cewa za ka yi aikin sa doke ka, an ga cewa kuma za ka iya ba sa ce ka wuce. Haka ne ya kamata yi ko ina, ba wai certificate da kai ko makaranta da ka gama ba bai kamata ya ka ba. Dr. Zuko Gidai yana magana da 'yan jaridu ne akan bikin yaye ɗaliban kwalejin su kimanin dubu ashirin da takwas da suka ƙare kwalejin tun a shekaru takwas da suka gabata. Ya ce a yanzu an samu sauƙin ƙungiyoyin asiri a tsakanin ɗaliban kwalejin. Kuma kamar da aka eh, tanada cikin dokanmu inda an kama ka sai kawai masu kai ka bar mana makaranta. sai mu dauki hoto sai mu je mu yi hangi a ko'ina a ga cewa wannan yaro eh, don kautunan kuma an salame shi daga makaranta saboda haka halle a same su yanzu wannan da dai shine karo na goma sha hudu da kwalejin biddar ta yayi ɗalibanta tun bayan kafa ta a shekaru talatin da tara da suka gabata mustapha nasiru batsari murya amurka daga mina a najeriya ruwan To su kuma a jihar Taraba a Najeriya wasu kabilu ne guda biyu suka yi rikici har da asarar rayuka. Ibrahim Abdulaziz Gareka. wannan sabuwar rikicin ya sake barkewa ne sakamakon takaddama akan wani rafi da al'ummomin shomo da kuma jole ke zuwa kamun kifi a yankin lau inda ma haka samu asarar rayuka yayin da wasu da dama kuma suka samu raunuka baya ko ga gidajen da aka kona ba tun yau bane da yake zaman doya da manja tsakanin waɗannan al'ummo wanda kuwa makonnin baya sai da aka samu irin wannan tashin hankali a yankin inda kowane bangare ke fazargin juna da su matakalar faɗan wannan kabilar shomo da ya tsallake rijiya da baya ya bayyana abin da ya faru kamar haka. sun kawo mana attack ya kai so hudu yaro na da ya rasu din ma dalilin sa ne da ba haka ba da tag da suka kawo din da ba dun shi Allah ya sa ya tafi wata anguwa mai sunan bandawa yana dawowa sai ya zo dab da firamare sai ya gan su kawai suna zuzzube a cikin gonakai inda aka yi noman rani da ya gani yaro din kawai sai ya sa ihu kafin nan shama suka tashi suka kare kansu a ihun da ya yi nan kawai su suna tashi suna miƙiya tsaye kawai sai suka ɗauke shi da bindiga kawai. to sai dai kuma su ma bangaren jole sun fa musanta wannan zargin da ake na cewa su suka so matakalar fadar. a ba ko gaskiya ba da yake tabbatar da akwai wannan tashin hankali kakakin na 'yan sandan jihar taraba dsp jisa kwaji ya ce yanzu haka ma tura karin jami'an tsaro zuwa yankin domin maido da doka da oda inda ma ya bayanin cewa yan shomo da jole suka je suka haɗu a wannan guri kama kifi so suna nan da suka haɗu wannan abu sai ya kawo rashin jituwa da kuma tashin hankali tsakanin su ana cikin haka sai aka fara harbe-harbe mutum biyu an harbe su sun jikata da mutum daya ya mutu a yadda nake magana da kai yanzu an tura jami'ai tsaro don su dinga shawagi suna patrol na wannan area shi dai wannan wajen kamun kifi da ake kira marmi na ma tsakiyar waɗannan al'ummu ne da ba sa ga maciji da juna kuma wuri ne da ke da tarin albarkatura da kuma kifaye wanda kawai zuma kamar da rahotanni suka bayyana gwamnan jihar aktedare disan isiyako ya fa gana da shugabannin al'ummomin yankin domin gano bakin zaren alhaji abubakar bawa da ke zama hadimin gwamnan jihar ta fuskaci harkokin siyasa ya min karin haske dangane da ganawar da aka yi kuma sun yadda kan cewa za su zanna lafiya kuma ba wani tashin hankali kuma su ma da kansu sun riga sun ce sun san cewa rashin zaman lafiya ba zai ba su ci gaba ba kuma zai sa yaransu su ɗauki halayen da ba shi da amfani. So don haka ta junansu sun yarda da cewa abin da ya faru su yafewa juna kuma ba za su sake yi. Ibrahim Abdulaziz sashin Hausa na muryar Amurka daga Yola a Najeriya. To kafin mu ci gaba bari mu ji wannan sako daga nan sashen Hausa. Ni fa na kasa samun wani haɗaɗɗen shirin matasa mai gamsarwa wanda ya dace da wannan zamani. La, kina ina sashen Hausa na murya Amurka ya fara gabatar da yau da gobe shirin matasa yau sama da shekara ɗaya. Yau da gobe shirin matasa. Sosai kuwa yau da gobe shirin matasa daga litinin zuwa juma'a daga karhe hudu da rabi zuwa biyar agogon Najeriya da Nijar. Ci gaba da bayani. Yau da gobe shirin matasa na kunshe da shirye-shirye kan zamantakewan ma'aurata, tarbiyyar 'ya'ya, ilimi, siyasa, kiwon lahiya, nishadi, al'adu da kuma fasaha. Ga kuma jin ra'ayoyin matasa da tattaunawa da su ta Facebook da Twitter. Lallai zan fara saurare kuwa. Domin sauraron shirin yau da gobe shirin matasa za ki iya kama mu ta rediyo akan mitoci 22 da 25 da 16 kowace la'asar daga karhe 4 da rabi zuwa biyar ko kuma ta intanet a voahausa.com da kuma ta VOA Africa akan mita 200.5 a zangon FM a Yamai babban birnin kasar jamhuriyar Nijar. Yau da gobe shirin matasa daga VOA. Yan wasan kwallo ba ta manta ba. Wasan kokowa ba. Ana tare ne da sashin Hausa na muryar Amurka a Washington da ke gundumar Columbia ga shirinmu na gaba. Demokradiyya a yau. Cikin shirin an tauye wa John ɗan Fulani hakkinsa na magana ne? Yawan masu mu assalamu alaikum da fatan an waye gari lafiya. Cikin watan Disamba wani babban malami a jami'ar jihar Kaduna John Dan Fulani ya janyo cece kuce bayan da ya rubuta ra'ayinsa a dandalin sada zumunta da waɗansu suke jin yayi tsanani. Wannan rubutu ya sa jami'ar jihar Kaduna ta dakatar da shi. Ga Nasiru Adamu Kaya da shimfiɗa. Batun dakatar da mai bayani a dandalin Facebook John Don Fulani daga bakin aikinsa a jami'ar jihar Kaduna har ma da saka yashi a bayan kanta da 'yan sanda suka yi ya ɗauki hankalin ma'abuta kafar sada zumunci ta Facebook musamman ma na arewacin Najeriya irin su Dr. Abdullahi Dahiru da Mustapha Caji mai dandalin siyasa da sauransu. John Don Fulani tun a Disambar bara ya rubuta wani bayani a yanar gizo da jami'ai suke ganin batun zai iya kawo rudani da tashin hankali da haddasa kiyayya tsakanin al'ummar arewacin Najeriya. duk da goge bayanin da dan fulani ya yi wanda har kullum yake nuna shi dan rajin kare muradun al'ummar yankin kaduna ta kudu ne an adana bayanin da wani sashinsa ke cewa a gare su apc jam'iyyar addini ce kuma karkashin apc shugabanninta na arewa tamkar wasu ƙananan ababen bauta ne wato alloli waɗannan mutane da ke zaune a ƙauyuka masu ƙura na sokoto kebbi zamfara kano da jigawa da nan take za su yi gaggawar ce maka kai arne ne ko kafire da zarar ka ambata wani ra'ayinka a kan koma menene kan allansu shugaba buhari da 'yan ƙananan mala'ikunsa za mu ce cas ga duk wanda ya ce mana as ko sama da ƙasa za su tsage dan fulani ya tabbatar da jaridar yanar gizo premium times cewa shi ya rubuta wannan batun da aka yayata tsakanin al'ummar jihar kaduna bayan suka ta yi yawa sai jami'ar jihar kaduna inda dan fulani yake aiki ta rubuta masa takardar tuhumar neman ba wato kwairi da nuna rubutun yana da rudarwa cutarwa da kuma zama hanyar kawo kiyayya tsakanin al'umma a martani ko amsa dan fulani ya nuna rubutun da yayi ya yi shi ne a matsayinsa na john dan fulani ba wai a matsayin malamin jami'ar jihar kaduna ba da haka yake ganin in an tuhume shi da abubuwan da ke kunshi a rubutun ba a yi masa adalci ba jami'ar dai bata gamsu da amsa da dan fulani ya bayar ba don hakan ma ya sanya ta dakatar da shi daga aiki shugaba mai cima muhammadu buhari da wannan aibatawa ta shafa kai tsaye ya ce zai mutunta ra'ayin faɗin albarkacin baki da muradun demokuraɗiyya a nan faɗin albarkacin baki ya haɗa har da kalmomin da za su iya tada fitina da ka iya kawo kashe-kashe ko raba ƙasa kamar yadda ɗan rajin kafa biyafara namdi kano ya yi da ya zayyana najeriya da cewa tamkar gandun namun daji ne da za a wargaza Kan haka na tambayi lauya Hassan Liman ‘yancin da tsarin mulkin ƙasa ya baiwa 'yan Najeriya na faɗin albarkacin bakinsu. Wannan an san ka za a same ta ne ƙarƙashin kashi na talatin da tara na tsarin mulkin Najeriya, inda aka ba duk ɗan Najeriya ko ɗan ƙasar Najeriya dama ya faɗi ra'ayin bakinsa bisa ga abin da yake da tunani a bisa ga tsarin mulkin Najeriya bisa ga dokoki ko bisa ga abubuwan da yake tafiya a cikin ƙasa to duk ɗan najeriya yana da dama a ƙarƙashin tsarin mulkin najeriya musamman kamar yadda na ambata ƙarƙashin kashi na talatin da tara na tsarin mulkin najeriya to yana da dama ya faɗi ra'ayin bakinsa haji sabo to haji liman idan haka ne akwai ƙayyadewa ne akwai iyakar abin da mutum zai faɗa ne a tsarin mulki na maka wannan tambaya saboda akwai matsala da ta taso tsakanin wani malamin jama'a ta jihar kaduna mai suna a john fulani da ta kai ga aka dakatar da shi saboda ya yi wasu rubuce-rubuce da ya wallafa a shafinsa na dandalin facebook to wannan ya sa an kama shi aka rufe shi wasu na ganin cewa ai kamar an take masa yancinsa yana da yanci ya faɗi komai magagganu da ya yi ana gani wai kamar sun kai ga magagganu da suke iya jawo ƙiyayya da dai sauransu bai da yancin ya faɗi abubuwa da ya faɗa ne game da shugaba muhammadu buhari game da yan arewa haji sabo tsarin mulkin najeriya kamar da na faɗa maka ƙarƙashin kashi na talatin da tara ya ba duk ɗan ƙasa dama ya faɗi ra'ayinsa amma kuma kashi na arba'in da biyar na tsarin mulkin najeriya a nan kuma aka ce in kana da dama ka faɗi ra'ayinka daman da za ka kake da shi ɗin nan kar kai abin da zai sha saɓawa doka da oda da sha'anin tsaron ƙasa domin ba domin kana da dama ka faɗi ra'ayinka a ƙarƙashi na talatin da tara tsarin mulki ya ce a'a eh ka faɗi duk abin da kake so amma fa bayanin da za ka yi ko duk jawabin da za ka yi kada ka yi abin da zai jawo tarzoma ko zai jawo tashin hankali ko zai jawo ah, wani abin da zai shafi tsaron ƙasa tsarin mulki kashi na arba'in da biyar nan ya ce domin in mutum ya haka to a nan shi ma kansa ya karya doka ya karya tsarin mulkin najeriya Hajji Hassan Na jin ka jin um, wane ne zai tantance abin da ka faɗa ya zama abin da zai tada hankali abin da ake gudu a nan shine shin jami'an tsaro ko masu mulki ba za su yi amfani da wannan sashe su wa waɗanda suke hamayya da su ba ko kuma waɗanda ba su yarda da ra'ayinsu ba? To aji sabo a nan muna da jami'an tsaro, 'yan sanda da 'yan sanda masu bincike na ciki wato SSS kenan da NIA da sauransu duka in mutum ya faɗi wani abin da bai dace ba. Hakki ne ko wajibi ne a kansu su yi bincike su ga shin abin da wannan ɗan ƙasan ya yi jawabi a kai ya shafi abin da zai jawo tarzoma ko za a jawo tashin hankali a ƙasa domin kuwa ni na karanta wannan facebook da kake magana abin da shi wannan shayi malami ko professor jordan da ya faɗa na jami'ar ah, kaduna hmm. a kan gaskiya in abin da ya wallafa a wannan shafin haka yake kamar yadda aka rubuta to a gani na a fahimta na a harkar shari'a to abin da ya din nan shi kansa yana iya jawo wani fitina yana iya jawo wani tarzoma yin haka kuwa in jami'an tsaro suka yi bincike to za a iya ce ya karya doka ko ya aikata laifi a ƙarƙashin kashi na 399 na tsarin laifuffuka da hukunci na jami'an eh, na jihar arewa wanda duka uh, jihohin arewa suke aiki da shi wato abin da muke ce penal code a jihar kudancin najeriya wannan za a ce ya saba wa kashi na tamanin da takwas karamin uh, kashi na a wato na criminal code da ake amfani da shi a kudancin najeriya wato abin da ake ce head speech ko kuma abin da ake ce ka yi jawabi na kawo batanci ko na ƙiyayya yin haka zai iya jawo fitina ko zai jawo fitina a ƙasa to in abin da ya faɗa a haka ne to a fahimta na a doka kamar yadda na bayani ya aikata laifin da ana iya jami'an tsaro suna iya kirawo shi su yi masa tambaya in har bai iya ba da cikakken bayani da zai gamsar da su ba ana iya gabatar da shi a gaban shara kuma ana iya hukunta shi a ƙarƙashin penal code har ma za a ɗaure shi a ƙalla tsawon shekara biyu babu ma tara a ƙarƙashin criminal code kusan shekara uku ne ma babu tara haji sabo. a Hajiya Suleiman a bangaren aikin gwamnati nan ma akwai ka'idoji da suka hana ma'aikacin gwamnati faɗin albarkacin bakinsa ne? Duk wani ma'aikacin gwamnati a Najeriya a sani na in zai abin da zai saba wa doka ko zai abin da ba bisa ga ƙa'ida na aikinsa ba sai ya nemi izini daga gun shugabanninsa kafin ya je ya yi wannan kwamitin To saboda haka yin haka shi ma kansa abu ne da ya sha saba wa ka'ida ta ta dokan tsarin uh, aikin gwamnati to wannan jami'a ne su ma ƙarƙashin dokan da ta kafa jami'a ita ma jami'a tana da nata dokokin wanda ba dama an kai ba kakakin uh, jami'an ne wanda kai ne mai dama ka je ka faɗi jawabi wato public relation officer ko information officer da ake kira kira na university to ba daman ka je kawai ka yi ta faɗin albarkacin bakinka. Mun nemi jin ta bakin Malam Jan ɗan Fulani ko lauyansa amma ba mu sa'a ba. Idan har Allah ya sa muka same su za ku ji. Political independence is totally inadequate if it is not accompanied by stability and the economic security. Yancin gudanar da harkokin siyasa san ba zai wadatar ba face an samu ruwa bayan kwanciyar hankali da tattalin arziki abun dogaro. kuma hakan nan ba za a iya cimma muradun ba idan babu yancin ra'ayin kai na gaskiya da sakin mara da mutum zai iya ambata ra'ayinsa da samun abubuwan da mutum ke muradi ko sha'awa. Masu haro da wannan fashin bakin Allah ya kawo karshen shirin demokradiyya a yau na wannan mako sai kuma makon gobe da ikon Allah za mu sake dawowa da wani sabon shiri. Kamar na madadin Nasira da likaya da lauya Hassan Liman da kuma kiba Hero ne wadda ya daidaita sautin shirin. A nan nisa Habu Imam Ali zan dakata in sallama da ku mu zama lafiya. To yanzu kuma sai mu koma ga labaran duniya amma a takaice wannan karan. To Amurka ta umarci iyalan sojojinta su fice daga waɗansu sassan kudancin Turkiyya bisa dalilan tsaro. ma'aikatar tsaron amurka ta ba da umarnin sake wa iyalan sojoji 670 matsuguni daga sansanin mayakan sama na irkilik da mugla sakataren ma'aikatan tsaro peter cook ya ce ba wata barazana ta sa aka ɗauki wannan mataki ba sai dai an yi haka ne a matsayin kula umarnin bai shafi iyalan sojoji dubu ɗari da ke sansanin ankara da istanbul ba sanarwa ta zo a sa'o'i bayan da mai ba fada shugaban kasa ta white house susan rice ta da, sakataren ma'aikatar harkokin wajen amurka john kerry suka gana da ministan harkokin kasashen ƙetare na ƙasar turkiyya. sai dai wani jami'in tsaro ya shaida murya amurka cewa lokacin ya yi karo da juna ne kawai kimanin mutane miliyan ɗaya da dubu ɗari tara ne suka rasa su sakamakon hare-haren ƙungiyar boko haram a najeriya galibi suna zaune a sansanai ko kuma gidaje da ke fama da cunkoso a duk faɗin ƙasar gwamnati ta ce tana shirin gina wa mutane gidaje sai dai da dama suna ganin kamar ba za su ma ga wannan ranar ba wakilin murya amurka ya aiko da rahoto daga maiduguri inda ya hira da wani da ya kaura wa gidansa a ƙauyen goza lokacin da kungiyar boko haram ta kai hari shekaru biyu da suka shige kuma har yanzu yana zaune a wani sansani a bayan maiduguri an ba da belin hamma amadu shugaban hamayyar jamhuriyar niger jiya talata bayan tsare shi na tsawon watanni biyar bisa zargin safarar jarirai zargin da ya ce bita da kullun siyasa ne makon da ya gabata Ahmadu ya sha kaya a zagaye na biyu na zaben shugaban kasa da shugaba Muhammadu Yusuf ya lashe domin wa'adin mulki na biyu da kashi 92 cikin 100 na kuri'un. Jam'iyyun hamayya sun kauracewa zaben abin da ya ba jam'iyya mai mulki damar samun gagarumar nasara. Wani kakakin jam'iyyar hamayya ya ce zargin kage ne da ake yi aka yi amfani da shi kuma aka kama Ahmadu domin hana shi tasiri a wannan zaɓe. kakakin wato Useni Salatu ya ce an kulle Hamma Ahmadu ana kuma aka kuma hana shi yaƙin neman zaɓe. Ya yi fama da rashin lafiya kana aka kai shi jinya ƙasar Faransa. To a gaishe ki da takaitattun labaran kuma shirin wannan lokaci ya kammala sai an jima da hantsi mu sake dawa amma kafin mu sallama da ku muna taya Mrs. Das da yarta Salamatu Samun Ijimbe murna kuma ma'aikaciya ce a rediyo Najeriya da ke Lagos murnar karuwar ƴa mace da ta samu Allah ya raya Salma. Muna mika kuma sakon ta'aziyya ga dukkan yaya da jikoki na game da rasuwa Alhaji Ismaila Mai Umu da ke fage a jihar Kano Najeriya wanda ake sadakar bakwansa yau Allah ya ji kansa mu kuma ya kyauta karshen mu. Yanzu a madadin Grace Alheri Abdu da ta taya ni gabatarwa da Shubahir Chubahiro Dodo ne da ya haɗa mana sauti sai kuma injiniya Charles ni Usman Ahmad Kabar a Washington DC ke cewa Allah ya tabbatar mana da alkhairinsa. Salam.